yawwa bari na kira ɗan buzu ya zo ya kawo min maganin nan hello ɗan buzu bana ina ne kwana biyu shiru in ji wata ta ce maryam ta ce ka kawo mata magani lantana ma ta ce ka kawo mata magani amma ni shiru ta allah ka zo ka kawo min maganin nan yawwa hello gida ba mai falwayan na ni ce makwabciyanku mai falwaya mai bishiyar mangwara a gefen salamu alaikum hajjaji makkatu ai ban gane ki ba na ce laifi na yi ne ni ai hajjaji makkatu ke sai dai ganki kin shigo mota kin fito daga mota kin fice kin shigo daga mota kin shigo gida ban zaci ai baki da da ma karfi ba sosai Allah kuma ga ki kamar zaki karfi a ida ne kawai Allah sarki na je nan makwabciya na Maryam take ce mun ai kai ka bata magani kai kai kai Maryam ni na bata magani a radi da na barta magani wata takwas ya'ya hudu ta samu kai kai kai kai kai kin san Allah a ramu wata takwas ya'ya hudu wata takwas ya'ya hudu kai to maganinmu da kike gani hmm. a zandar maradi shugaban kasanmu eh. ya ce wannan magani amai da shi a cikin gidan gwamnati ice gwamna kada zai iya shan maganinmu <laughs> amma abin da nake so da ke ya kamata in zaki shan magani ya zamto cewa mijinki ba shi fita koyi saboda zaki ji karfi kasala zaki ji babu ciwon baya zaki ji babu gajiya baki ji babu kin gane sannan aradu magani na ko namiji ya sha shi in dai da niyyar haihuwa ya sha sai ya haihu Allah aradu to a bani eh abinda nake son da ke what kai ya kika ji wannan wanda yake maganin nan naka Allah ko ga shi mai gidan baya nan dai kuma na karɓi magani na sha ayya sa ko kuma na ji kace maganin nan naka eh idan na karɓe shi na sha mm. kasance cewa mai gida yana da tabbas a to dama gaskiya maganin nan in dai a ce mai gida ba shi nan sai dai ki ajiye shi amma yanzu kuma na sam za ki yi farna da yawa billahi lazi don yanzu za ki iya cin abinci kwano hudu allah allah wallahi shi ya yi tafiya ko ka yi kwana uku allah <laughs> to bari in kara miki magani nan a kuma aya haka eh mana saboda yana wanke mara za ki ji in kika je yin fitsari hmm. wallahi idan kin yi a kan siminti ba shi da kwari hmm. za ki rinka ganin gari na fita tirr a radun Allah kina ji da kyau hmm. sannan kuma eh. shiga daga ciki ci abinci a a a a lillahi lazi banyawa a a banyawa abinci ai na ci abinci a ciki wallahi na ci abinci can na haɗu da jamilu ofisa ya ce don buzu kwana biyu ban ganka ba kuma kana burge ni ya ce wallahi mu je abinci sai ka tumre wannan abincin ya fi na gidan jamilu ofisa daɗi allah saboda kaji ne a cikin su allah allah saka da alkhairi to amma bari yi mahan kara miki magani mm. bara jim ya miki shi dukkan maganin nan ba zai yawa ba ai zai miki yawa ba zan baki ba yaya kika ji wannan to abinda nake so mu gina miki wannan magani mm. shi in ka shamshi dole ne ka tsaya ka yi biyayya ga abin da zan haɗi maka saboda za ki ji ya kara miki karfin cin abinci in da kina cin yin domi kwali uku yanzu kwali takwas za ki ci shi wannan magani eh kwarai da gaske sannan kuma ba a shamshi in mijinki ba shi nan ai ko bayi nan to yanzu kin gani ya yi tafiya tafiya kwana uku kwana uku mm. kai dai kwana uku kafin ya dawo to shi kenan yasa ni ce maka ba shi da eh to kin san abinci sai ka dan huta <laughs> to shi kenan dare ke mu kofin nan mm. abin da nake so in gaya miki ina jin daɗin yadda kike kyautatawa wa 'yan unguwa allah ya unguwa na kin ce da safe sadakar waina don ki samu haihuwa to yanzu za ki samu haihuwa in allah yadda gari fa ya waye hai a'a ah, ah. ke ba ki ce mun gari ya waye wallahi yanzu na fito kin san buzu ba a ganin sirarar kansa hai billahi lazi wannan kin sa ni mun yi abin da ban mu yi hmm. wallahi dan sabo kawai dai na tausaya miki ai ni da na sani wa da buzu na aure Allah Allah to aike matsalar ku ne ku ba hamshe idan bunzu ya zo ce yana sanya armau sai ku rinka samun su abubuwa wanda ba mu yi amma da a ce ba shi ya samu dan buzu ko irin mu ko irin mu billahi da ko ko za a rinka biya miki kudin maka za ki ce ke fa dan buzu wallahi yayi a ni ma karanka ne yau na shaida dan buzu yayi eh. to abin da nake so da ke da komin kofi na eh da kon kofi na ai kwanda kwanda kwanda ce na dauki kofi na kan mijinki dawo ga kofin buzuwa daki kwana uku a eh zan kara dawowa wannan magani na kwana uku na baki eh zan dawo gobe eh sannan kuma ki gyara kan gadon nan ki kira kafinta ya daddaure gefen nan saboda kin san dan buzu ya yaki ah, sosai a dan buzu ya yaki ya karya gado eh, eh. dole in kira kafinta ya gaskiya ne gida na karya gado yawwa sannan kuma in zaki mu abinci ki samun kifi kin san buzu yana son kifi eh na gode na gode what abin da nake son gaya miki majinki na ji ana sa a gari majinki ki bi shi sau da kafa kin ji da kyau yawwa Allah ya baku zama lafiya ba buzu ba raƙumi ma la ilaha illallah don girma Allah gira ku rakumi in ka ku rakumi kamar ka zage mu ne saboda rakumi shi na da mutunci da kima a'a ba zan yi sirarar ka ba don girma Allah kar ka min sirara don allah karka mun sirara kwanda ka kwance wando la ilaha illallah wannan ni har halayen buzaye ban taba jin wani wanda ya faɗi halayen buzaye na banza ba dai na alkhairi gamskiya ne wannan kasan ba take nema ta samu zaman lafiya buzaye su suke rike da su suke gadin da su wallahi gamskiya ne kai kuma ka zo kana so ka shiga diga buzaye ka bata buzaye suna to yau Allah ya kama ka wannan kai da ganin ka ba buzu bane wallahi da ganin ka kai ba buzu ba ne. Eh, buzuzu ne buzuzu ne wannan sai dai kai ba Kano ne buzuzu ne sai dai ba Kano ne kai to sai dai ba Kano ne kai ba zan zo kai ki shige ciki ya ke shige ciki me gidan magani ne ya bani fa magani ne ya zo ya bani shige ciki na ce miki shige ciki sai ya karka mata fari karka mata fari tana da jumla biyu wallahi magani na bata ta ce ba jumla biyu a ruwa ta sha eh a ruwa ta sha a zuciya juna biyu? eh tana da juna biyu dan buzu eh. kai bari ma daina kiran buzu sunan buzu kan je bata bata eh, buzu suna dan buzaye mutanen arziki ne dan yanzu ma Niger sabon shugaban kasar da suka yi wanda ya ce komai ba eh. kai kuma kana ne ma ka bata musu suna a ah, zai ka ji zan gaya maka gaskiya abin da abin da mun gaya mun me ku a ciki wallahi abin da mun kai ce mun tai wai ba ta haihuwa eh. sai na ce mata magana gaskiya mijinki lafiyayye ne sai dai in matsalar daga kai ne muka je ta muka hau kan gado sai na buɗa sai na ga inda ya dan taushe ina gano inda ya taushe sai na ka bude ka san na ce maka zuzu ne ina jin ka ban yi komai ba to wallahi zan gaya maka gaskiya da ta ce min ba ta haihuwa na ce mijinki lafiya lauki to da muka shiga daki sai na ce ta bude ne. sai da bude min shi sai na ga inda ya tamshe to da na ga ya tamshe sai na dan saka kadan me ka saka abin budewa mukulli a ba mukulli ba ne ba ka ce abin budewa ka ce in faɗi gamsiya eh faɗa gaskiya di uku da saka ka san mutan di tara tara na di ne ko na atamfa a to in baka gane ba buzuzu eh di uku na zuba shati. gidan man nan guda takwas in an siya min tara tsiliyan dubu kawai na siya ba an dubu ɗaya za a yi min cefane Cefana zan sa mutari mai rawa za a je su yi zalan a yi miki cefana a can amma ka ga gurin nan yadda ya gado gado gado gado gado gado gado gado gado dina sai na ga yayi min kama da gidan marayu alaji tunaninsa ya zo daidai da nawa dare yayi wannan kam shi ma ya ɗauko dala babu kanmu turka turka da kuma tashin hankali irin na bibiyar lissafi a nan gizo ke saka ka ji kato kamata a ce wai za a yi min auren dole ni kuma ɗauka aka ce in kawa buloti na ba kowa daidai a cikin ah, masa gaskiya kan ya kamata kan a rubuce ta alaji saboda talakayan ciki ma sun yi kaɗan na gamsu da wannan wajen taka alaji saboda yanzu Kano ta hango mu hannuna na siye ta kwantiriyan ziliyan hannu. Kai kai kai zubin farko ɗauka na ɗaya. Na ba ku tiriliyan hamsin hamsin. Ni Alhaji gaskiya na buga gane kuɗin Najeriya ko saifa. bugo lafiya kike ta wannan ajiyar zuciya da haƙi haka? Ce da bari. Lafiya? Lafiya? Dakata mana menene lafiya? Wallahi Allah akwai matsala fa. Ni ma shaida ne gidan man ni na siye shi. Tajiri. aka ce an bani ziliyan ɗaya. Labari da kuma tsarawa kama Dorai shiryawa Falo Shishi mataimakin mai shiryawa Abdullahi Taruri ɗaukar nauyin shirin Bashir Fituwa mataimakin mai bada umarni Adamu Dausayi. yi nan ya zo ya ce wai na fita daga gidan ma duk wanda suke so su zaɓa a nan su zaɓa duk ba wani abu ba ne ai. Ina ruwan Allah. Ai ko kuɗin maye kawai ka ci. Har shi zai dinga wannan maganganun? A ranka ne ba sai an yi haka ba. Alhaji? Na baki zilliyan malala gashin tinkiya. A'a, an maka miliyan ɗaya. Alhaji attajiri, wannan bai san yaya kuke da tunubu ba. An baka miliyan ba za ba Yanzu dai gogo ba tun da ya ce ki mai addu'a. Yau, hello? A'a. Ba da umarni Yusuf Trifin. Na baka zilliyan ɗaya. Hey, security, yan sanda. What? Wai ya ce gidan man gaba ɗaya wai ya ce shi ba. Ya ma rana mu hankali, ya raina ne. A'a. yanzu ma zuwa zan samu wannan wadansu zan da hidda nura mai damas yadda muka ciniki da na siya kano in ba su riga sun zo mun yi magana da su ba sun ma zan kwace shagunan hannun su gaba gidan man nan guda takwas in an siya min tara tsiliyan dubu kawai na siya ba an dubu ɗaya za a yi min cefane cefanen zan sa mutari mai rawa za a je su yi zalan a yi miki cefanen a can amma ka ga gurin nan yadda ya gado gado gado gado gado gado gado gado gado dina sai na ga yayi mun kama da gidan marayu alaji tunaninsa ya zo daidai da nawa tarka shi ana dara ga dare yayi wannan kam shi ma ya dauko da babu kanmu turka turka da kuma tashin hankali irin na bibiyar lissafi a nan gizo ke saka ka ji kato kamata a ce wai za a yi mun auren dole ni kuna ɗauka tajiri aka ce in kawa buloti na ba kowa daidai a cikin ah, masa gaskiya kan ya kamata kan a rubuje ta alaji saboda talakayan ciki ma sun yi kaɗan na gamsu da wannan wajen taka a sifi muhammad usainu gumal shugaban yan sanda mai adalci na jihar kano ku zo ga wannan zai sace gidan mai saboda yanzu Kano ta mu hannuna na siye ta kwantiriliyan ziliyan hannu. Kai ka kai zubin farko ɗauka na ɗaya. Na ba ku tiriliyan hamsin hamsin. Ni Alhaji gaskiya na fi gane kuɗin Najeriya ko fa. Gogo lafiya kike ta wannan ajiyar zuciya da haƙi haka? Ce da bari. Lafiya? Lafiya? Dakata mana menene lafiya? Wallahi Allah akwai matsala fa. Ni ma shaida ne gidan man ni na siye shi. Tajiri. aka ce an bani ziliyan ɗaya. Labari da kuma tsarawa Ahmad Dorin shiryawa Falo Sheshe mataimakin mai shiryawa Abdullahi Taruri. daukar nauyin shirin Bashir Fituwa mataimakin mai bada umarni Adamu Dausayi. Gayi nan ya zo ya ce wai na fita daga gidan ma. Duk wanda suke so su zaɓa a nan su zaɓa duk ba wani abu ba ne ai. Ina ruwan Allah. Ai ko kuɗin maye kawai ka ci. Har shi zai dinga wannan maganganun? A ranka da ne ba sai an yi haka ba. Alhaji? Na baki zilliyan malala gashin tinkiya. A'a, an maka miliyan ɗaya. Alhaji attajiri, wannan bai san yaya kuke da tunubu ba. An baka miliyan ba za a ba Yanzu dai gogo ba tun da ya ce ki mai addu'a. Hello? A'a. Ba da umarni Yusuf Griffin. Na baka zilliyan ɗaya. Hey, security! Yan sanda! What? Wai ya ce gidan man gaba ɗaya wai ya ce shi ba. Ya ma rana mu hankali, ya raina ne. A'a. Ah. yanzu ma zuwa zan samu wannan gudan a and brother da hidan nura mai damas yadda muka ciniki da na siya kano in ba su riga sun zo mun yi magana da su ba sun ma zan kwace shagunan hannun su gaba daya